Assalamu alaikum jama'a masu kallonmu da sauraronmu mu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. A yau ma Studio Kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun wani ci gaba an ka samu ta fuskar ɗaukar nauyin mara lafiya da ke fama da cutar nan ta sanyin kashi. Sai dai ku rike cewa wato cutar sanyin kashi cuta ce wadda ake gadonta sannan kuma tana shafar nahiyar Afirka Amurka da kuma ƙasa yankin indiya da kuma amurka a cewar ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya oms cewa wato wannan cuta ta sanhin kashi kimanin mutane miliyan 50 ne suke a kowace shekara sannan kuma yara kusan 300 ne ake haihuwa tare da wannan cuta sannan a wani kiyasi da aka yi wanda ka samu a nan afirka kusan masu alamu wannan cuta 200 eh, ne aka tantance to sai dai a Nijar hukumin kiwon lafiya suna bayyana cewa wato wannan cuta ta ciwon sahin kashi cuta ce wadda take addabar al'umma da dama kuma an kesta waɗanda suka kamu da ita zuwa kashi 23.2 sannan kuma wato a nahiyar Afirka kusan kashi 13 ne cikin 100 suke fama da wannan cuta albarkacin kuma yaƙi da wannan cuta da za a bikinta a ranar 19 ga watan Juni kiwon lafiya na wannan ƙasar ta ta Nijar suna dukufa domin ganin wannan cuta an ciwo kanta domin tattauna wannan matsala kan wato ne ci gaba aka samu ta fuskar ɗaukar nauyin mara lafiya wannan cuta ta ciwon sahin kashi a nan ɗakin magana ina tare da Dr. Ibrahim Samna wato babban likita ne a cibiyar wato wannan likita ta yaƙi da cutar ciwon sahin kashi sannan kuma ina tare da madan Musa Hafsatu wadda take mai kula da harkokin watsa labarai ne a wannan cibiya eh, sannan kuma ina tare da to shugabar kungiyar masu wannan cuta madan hima fatima eh, da ke a cikin ɗakin magana sannan kuma ina tare da ɗaya daga cikin masu fama da ita wannan cuta wato rahina musa ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku a yau wannan muhawarar tamu za ta mai da hankali kan wane ci gaba aka samu ta fuskar ɗaukin nauyin mara lafiya da ke fama da eh, cutar sanyin kashi a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Bari mu fara da kai Dr. Ibrahim shin ku gabata mana da ita wannan cuta. To merci malam mama ada. E, cutar sanyin kashi da a turanci ake ce ma drepanocytosis ciwo ne da gadon shi ne ake yi ma'aihwa biyu da su wurin ma'aihwa biyu kenan uwa da uba gare su ne mutum yake iya ya kamu da wannan ciwo kuma ciwo ne da cikin jini ne yake kenan ciwo ne da in ba a gwadi ka ba baka sanin da kana da shi ko kuma wani iri ne gare ka hmm. ciwo ne da kamar ya kasu kashi biyu akwai masu karamin ciwon sanyin kashi da a turanci an ka gwada jini ake ce ma as wanga yake da as shi lahiyar shilau amma yana ɗauke da ciwon tun da ciwon shine s wanga bai da ciwon shine A kenan maimakon ya samu a biyu sai samu a guda da s kenan yana ɗauke da karamin ciwon don ka wanga yake da ciwon a niger ciwon kamar kalan ciwon ya kasu kashi uku ne akwai kalan da ake ce ma ss akwai wani kalan da ake ce ma sc akwai wani kalan da ake ce ma s beta thalassemia eto eh yanzu ita wannan cibiya da kuke kula da ita ko kuke aiki a cikin ta ya take tafiyar da ayyukanta game da wannan cuta ta sanyin kashi dakor wanga waga cibiya da ke kula da ciwon sanyin kashi na farko dai inda take da zamanta tana cikin karce terminus mm. karce terminus ba mu da nisa da farmasi terminus e santir ne na kula da kadai ciwon sanyin kashi na farko yana kula da kama e kula da masu ciwon yana, kuma e, taimaka ma likitoci mm. duka na niger don kama kowane ya samu ilimi bisa kan wannan ciwon paske ciwo ne da ya bayyana duka cikin ƙasar Nijar. Mm. kenan santarkin nyamai ɗaya ne ke da central care mai ifo ke waɗanda suke can ƙasa cikin sauran region wato ya kamata a samu irin waɗannan cibiyo a sauran yankunan wannan ƙasa ko da babu mm. babu cibiyar nyamai ɗaya ke da cibiyar mai mm. ifo ke likitocin su samu wayewa kai mm. bisa kan ciwo ne wannan ciwo haka kamar yadda wato masana suke cewa idan ana so a ciwo kan wata cuta dole a santa a san maganinta na gode eh, eh, malam dr ibrahim barin da wajen eh, madan musa hafsatu shin shin wani aiki ne takamaimai naku a wannan cibiya mu aikin da muke biskan wannan ciwo shine waye ma mutane kai mu jawo hankalinsu don su samu su gane da wannan ciwo su samu su yarda da wannan ciwo don in ba su yarda da wannan ciwo ba eh, waye kai ba za ta yin ba za ta yin abu kenan sai an gane da su sai an waye musu kai bisa kan wannan ciwo waye kai eh, eh, to yanzu wannan aiki na ko yana samun karbuwa ga mutane su san da ita wannan cuta ga yadda take kuma ga gaibunta yana samun karbuwa sosai tunda muna ganin canji muka yi musu wayayen wannan kai muna ganin canji a gare su muna ganin canjin da ya kawo musu. Mm, na gode zan sake dawa gare ku a cikin gundarin wannan mahara bari zo wajen shugabar wannan kungiya ta mara lafiya eh, ina so in gane madan shin ya wannan kungiya a wannan kungiya aka kafa ta ya kuma hutta. to kungiyar da muka kafa ta mu ne iyayen yara masu ciwo waɗanda da ciwon ɗin emasi mm. sa'annan muna cikin opital in cutar ta tashi sai mu gamu kowa kowa sai mu gamu ba mu ga kowa bai gaya mu kowa dan da dare ba kowa bai kwana ba ciwo ya hana mu na sai mu gamu can mm. in mun gamu kuma waɗansu a kai su cikin wani hali na gaugawa mm. in an kai su cikin hali na gaugawa sai a ga sai mu to mu iske kuma akwai waɗansu yare ba su da lahiya don optal ta kowa ce to in mun gamu can sai a yi ta hayaniya waɗansu sun nura a bari a bar waɗanda a cikin gaugawa a bari su wuce mm. waɗansu gobe su yarda sai muka gane da haka nan muka ce to yanzu wa waga optal din ba ta isan mu kuma ba ta yi muna ba ta biya ba ta biya bukatar mu dan dai ma'aikata ba a kan sunan mu suke zamane ba kuma su ma yan malata su yi musu yawa mm. sai muka ta yi muka diba kan mu iya iyayen yara masu cutar ga mm-hmm. muka gama kan mu muka ce ya kamata kan mu nemo likita tamu mu nemo su zaman kansu su ma su kula da yaran mu sai muka yi takarda muka kai can consular de monaco muka ce musu wallahi muna son taimako da suka dibi takardar duka abin da muka rubuta cikin takarda suka ga tsayayya ce suka ce sun aminta da takarda aka kai muka kai takarda har can monaco muka ga wata sarauniya ta monaco ake ce mata caroline de hanover muka gwada har da film muka tai muka gwada mata bisa matsalan da muke cikin ta da ta gani tana tausan kuma sai ta amince kuma eh, wanta shine a sarkin ma Monaco sai suka gama kai ita da wan nata sa'annan suka to suka yi mun wanka santar sa'annan suka bude mun santar har ma farmasi suka bude muna mm-hmm. <clears throat> da suka bude mun farmasi cikin hospital sa'annan waɗanda adda takardun yan eh, eh, emasi in sun tafi wurin farmasi ba su biya kuɗi wadda ya kamata mm, akwai rabuwa rangwami kenan cikin sai magani ake musu duk wannan to shi na yasa wallahi aka tsaida mun santar don wahalar da muke cikin mu da iyalanmu. Yanzu dai ita wannan kungiya takamaimai tana nan tana aikin ta yadda ya kamata. Haka ne ku. Na gode baran ko wato wajen ke eh, Rahina eh, Musa kina daga cikin waɗanda suke fama da ita eh, wannan cuta eh, ta ciwon sanyin kashi shin ya al'amarin yake ga mara lafiya kamar ku da kuke cikin wannan matsala. To ni ake ta cutar gadai da agare mu ta ciwon sanyin kashi. In ba kana da shi ne ba ka ganewa tunda wallahi gaskiya birema muna ga wahala tunda yanzu kana zamna lahiyar kalau kayan ashima ciwon ya zo in ba waɗanda suka san kana da shi ba su iya ganiya mm-hmm. kana ana ma ɗaukan wata rana makaryata a ce ba haka bane mai waɗanda suka ga san muna da su sun sani haka ne mm-hmm. ma wallahi ciwon gana wa harshe mu sosai. Na gode zan sake dawo gare ki bari dawo gare ka dokta dokta ita wannan cuta ta sanyin kashi akan cewa ana gadanta shin a cikin wannan kasa ta mutun jar ya za a iya kimanta adadinta da kuma ɓannar da take yi a cikin wannan kasa. Cutar sanyin kashi da ake cema drepanocytosis cuta ce da nace ce muku gadonta ne ake yi wajen ma'aihuwa biyu uwa da uba da suka aihi hmm. mutum kuma cikin jini ne take in baka je aka gwada jinin ka ba baka sani yaya ne jinin naka yake daidai ne yake ko akwai karamar cuta gare ka ko babbar cuta in aka gano kamar mutum yana dauke da wannan babbar cutar eh, ss ko sc ko s talasemi hmm. in a wajen mu ne kenan tun nan wurin mu za a fara zancen kula da shi rayuwar shi da ci gaba da abin ga kula da lahiyar eh. jikin shi in a wata likita ce ka tai suka aka yi gwadon jini to an ga akwai wannan cutar ga yaron ka ko gare ka sai a yi maka takarda a ce ka komo wurin mutum da mu kamar center de reference ne hmm. in aka kawo mutum wurin mu don mu muna kula da in ciwo ya tashi kamar yadda waga ta faɗi in ciwo ya tashi akwai likitoci da ke kula da kai tsaye ciwo ya tashi akwai kotar likitocin da su kula ne suke yi da tun da ciwo ne da bai karewa cikin jini ne yake dan adam bai iya rayuwa babu jini kenan ciwo ne da an aihin mutum zai yi rayuwar shi har ya kare rayuwar shi tare da shi kenan su kuma suna biye da kai sau da kawa lokaci zuwa lokaci ko lahiyar kalau sai ana baka lokaci a ce lokaci kaza zo a auna jininka a gani me yake cikin eh, eh, lahiyar jikinka a auna jikinka don kuwa innan mutanen duka da muke kula da su da ko kuma da kasashe cikin region kin Niger ake turo muna kai har makwabta ma mm. muna da yan eh, malati da ba yan Niger ne yan makwabta ne kamar Burkina wajen frontier kin Kancari kin nan Mali wajen Gawo mm. Nigeria Cote d'Ivoire har Ghana duka muna da to wayannan mutanen kamar dosiye muke musu. Eto, eh kafin mu shiga cikin wato wannan bayani naku ina so in dawo kan eh, mu ganar da masu kallonmu mu da sauran wannan cuta ana cewa ta jini ce amma akan ce kuma ake ba ta suna cuta da ke eh, ta sanhin kashi mutane suna so ana batun jini kuma ana batun sanhin kashi dakwar e cuta ce kamar a turanci a likitance cikin jini ne take mm. Kamar cuta ce da lahaninta in ta tashi complication da nasara ke cewa kama matsalolin inda take yawan eh, tabawa kama kashi ne take tabawa mm. kama ciwon shi in kashin na ciwo wannan ba cutar ba kama eh, ciwon sanyin kashi ne ba mm. kama complication ne da a turanci ake a tsanantar ne mm. ke taɓin kashi shine kama bahaushe ko eh, ya sa mata sunan ciwon sanyin kashi a me ake cewa kowane yare dai in aka tambayi shi ya faɗi wanga ciwo yaya ne zai sa mai suna sai ya sa mishi suna da zai taɓin ƙashi in eh, a fannin zabarmanci ne sai a taɓi ƙashi tunda mm. ciwo ne da kamar ƙashin mutum ne yake taɓa sai ka ji kamar sara wanga yake da shi in yana ma in ciwon ya taso wata ran sai ka ga shi bai ma in ya kwanta ciwon ya kwanta ka tambayi shi yaya ne ke ji abun ya yi ba misalantuwa da misalantiya da hankalin shi mm. bai ma iya gaya maka ba mm. har yaya ne yake ji shi dai kawai ya san yana wahala kana ganin shi wanga bai sani ba sai ya ga gashi nan yana kururuwa yana hwaɗi ka tashi kamar hauka dai abun mm. don ka me duka yawancin tsananin ciwon kamar kashi ne yake taba shi ne malam bahaushe ke alamomin na su ne suke tabo suke taɓe kashi da kuma eh, sauran wuraren da ake ganin ba ta yiwa ne wannan cuta taba amma take taba eh, to eh, yanzu a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar ita cutar tana kamari koko tana ba a samun ta sosai kamar sauran da aka kwatanta da wasu cututtuka haka a yanzu bayanin da muke cuta ce da kamar kamari ɗaya take ta yi cikin mu ta Nijar. Mm. Tunda zancen ga da nake maka ba rana ba ta hutuwa ta hwaɗi ba a samu ba sabi 'yan emasi da takardunsu resultakin mutum da ya hutu da yaronsu suna da imasi mm. ha a ƙididdiga dai yanzu muna ɗauke da kaman wa'anga dai muka sani mm. da kaman aka yi musu gwajin jini wajenmu ko kuma wani waje da aka turo su wajenmu mm. da muka, muka tara suri guda aka yi musu takardu muna ɗauke da mutum kamar dubu guda da ɗari shida da arba'in a duka, duka Nijar da makwabtan da na gaya kuma ita wannan cibiya taku ita ke ɗaukar nauyinsu da musu aiki ba a kai kai su wasu kasashen waje haka don a musu aiki duka wannan abin da nake ga maka duka cibiyar mu mai ce ke kula da su in ciwo ne da ce nake ce maka kamar duka fannin na jiki yana iya ya taba kuma ya bata don ka ciwo ne da in ana kula da kai aka ga kamar wani fanni na eh, jikinka ya fara tabuwa sai a tura ka wurin likita mai kula da wannan fanni ya fara ɗaukar mataki don akwai wanda in kamar haraka surtu haraka sa ya kaga ciwo ne da yake gurgura kashi kashin mm. kuma na kamar wajen hantsa mm. don sai an sa protest wata ran wa'ansu masu hali suna huta waje su je su sa protest wa'ansu nan ga suke tsaya su sa protest wa'ansu kuma babu hali tunda sa protest kin in ka ji kuɗin ba na ba kowa ne ke iya yin shi ba dole sai su haƙura da shi haka nan kawai su zan rike sanda suna takawa eh, eh, eh, dokta cuta ce kamar da ta fi sauran sauran cutuka tsananta kamar bayanin da kuke yi ta yi hatsari kenan ina gani cuta ce da kamar ita kama illolin da take sa yanda in ba cikin fannin ta kake baka ma iya tsammani duka gaba na jiki wannan cutar tana iya taba shi tunda duk gaba na jikin dan adam jini na bi mm. akwai jijiyar da ke ba da jini da take sa wannan gaba ta rayu to duk inda na ce muku cuta ce cikin jini take kenan ko ina in bakka ce idanu ne zuciya ce eh, huhu ne anta ce kashi ne ko ina tabawa take kwada ce haka kwada ce ko hmm. ina tabawa take wannan cuta. na gode dr madan musa hafsatu ina gana aiki dole ku ya zo can ku saboda kamar kuna daga cikin waɗanda suke wayar da kai wanda suke isar da sako a game da irin waɗannan wannan matsala ta wannan cuta eh, shin ya kuke ta yadda aikin gadan-gadan ta yadda mutane za su fahimci cewa wannan cuta tana da illa sosai ga al'umma yayin da muke ta yadda aikin shine yanzu kowace sahiya akwai hira hira ce muke musu kuma hira kala biyu ne akwai hira da muke doka ta cikin jama'a hira da ake ta cikin jama'a kenan a waye musu kai yanda za su rayuwa da yanga ciwo yanda abin zai tada musu ciwo ko kuma yi musu hira kuma hiran hiran kala kala ne ba duka kullum hira guda ce a'a hira kala kala ne muna iya yin hira bisa kan masasar jin sabro kaga yanzu damana ce muna iya yin hira bisa kan anemi mm. rashin jini muna iya yin hira bisa kan sanyi Mm-hmm. kamar haka yaro in yayi majina muna iya yin hira kun bisa ciwo kamar ciwo in ya taso ma mutum ya wani mataki mutum za ya doka tun daga gida mm. kamin mutum yake zuwa ya ji sauki kamin mutum yake zuwa gidan mm. likita yo kamar ina so in sani me kuke ga ma su waɗannan mutane ko kuma waɗannan mara lafiya eh, idan idan kun gamu da su haka eh abin da muka faɗa musu yana da kutar ya faɗa muka muna ba su bayani ne da cuta ce da ba ta kada cuta ce ta cikin jini tun da mm. cikin jini yake kenan muna kwatanta musu sai sun rarraida da rashin lahiyar nasu sannan za su samu canji cikin rayuwa ta su rayu yadda ya kamata da ciwo. Mm. Yo eh, kamar eh, kunci kuma akwai hira da kuke yi wadda ba ta bayyana jama'a ba. Yawa akwai hira da muke Kamar gida gida ne kuke shiga ko kuma mara lafiya ne za ku ga Nan dai suka zo likita. Ah. Nan suka zo likita za mu ɗauka su. eh babban mutum ne sai mu ɗauke ka kai kadai mu ta maka ciwon gana ka yanda yake tun cikin jama'a in an kai cikin jama'a ba kowa yake iya magana cikin jama'a ba mm. kenan in in kana da kai da likitan ka suna iya faɗo muna muna suna faɗa mana abubuwa da ba su iya faɗi cikin jama'a mm-hmm. yauwa kenan sai mu kwatanta musu wannan ciwo yanzu za su rayuwa da yawan ciwo yanzu za su kiyayewa abin da aka ce su yi abin da likitoci suka ce su yi don su samu su ci gaba da mm. rayuwa su to kamar yadda malam bahaushe kan cewa ciwo kashe mai kunya shin kina ganin uh, aikin da kuke akwai wasu wanda ba son su bayyana ita wannan cuta da suke da ta eh, ciwon sanyi haka eh akwai wa'insu wa'inda ba su su bayyana tunda muna samun wa'inda masu kamar mata da miji su zo mm. likita su kawo waɗansu kai miji sai ka ce ai kai baka da ciwon imasi sai a wa mace mm. kullum mace ta eh sai a wa mace a ce mace ta tunda kai miji ba kama ya eh. ɗauka jini ba ka ce kai mm. baka da ciwo ba gani muna samun wannan matsala sosai ma tsakanin mata da miji ka gani da wannan waye kai da muke musu sai mu maido hankali su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har miji ya samu ya gane har ya samu ya yarda da shi ma yana da wannan ciwo hmm. da matar ba ta ɗaci da wannan ciwo. Na gode mada Musa Hafsatu barin dawo ga president eh, eh, an san da wannan kungiya ku ta masu kula da wato masu wannan cuta ta emasi eh, shin kungiyar ta takan ta yadda ayyuka na wadda kai a kodayaushe yaushe shin ina ne wannan kungiya ku take samun kamar Eh, damammakin da take da kun yi bayanan wato masarautar ku da ta tallafa muku shin a nan nijar kuna da komi na ta yadda aikin ku kula da waɗannan masu cuta ta AMC da kuma yadda kuke wajen eh, kula da kuma uwayen masu waɗannan yara da ke fama da wannan cuta? A nan Nijar ba mu da komi da komi nema ake. Mm. Eh, kusan ba mu da komi don dai kawai dai mutanen mona ko su kaɗai ne ke tallafa muna. Mm. A nan Nijar dai ba mu da mutane da yawa masu tallafa muna. Mm. Eh, sai an kusan komi sai an nema. To yanzu kuna neman? yanzu muna nema kullum cikin nema muke dan dai so muka dai mu dai rayuwar mu dai eh. rayuwar yaran mu ta sauya eh, to eh, kamar kungiyar tana ɗaukar nauyin su mara lafiya kaban so rahina misali to abin da muka yi mun yi wani tsari tsarin da muka yi muka tai muka yi hulɗa da kesi de parn kawo uku na nan yamai ko muka samu masu hannu da shuni suka taimaka muna kenan sai muka sa waɗansu kuɗi cikin kesi de farn ɗin ga uku da nasaru ka ci a fondo garanti sai mu tara mutane sai su ma sa ai musu takarda ta pre da a wajen mu mu wajen kungiyar da muka dauki yara matasa suna yi musu aiki suna yi musu montage de projet sai ka ga abin da za ka yi a ga in aikin da za ka yi akwai riba don sai mutum san da mutum sai ka aje riba cikin kwanta de pan in ya so in cutar ta tashi akwai kuɗi a aje don a yi a sayo magani to mun yi wannan ya kai kawai shekara hudu muka gyara wannan tsakanin iyayen yara da matasa don su yi sana'a don a samu kuɗi a ashe don a talo a sayo a yi sayan magani mm. kuma muna mun samu mun taimun ga waɗansu mutane kuma masu hannu da shuni muka gaya musu muka ce akwai wahala da iyaye ke yi kun ji yarinya ta ce abin ga cuta ce mai tsada gare ta dan dai kiris guda in yaro ya yi kiris guda seizure din eh, eh, tan da yake sawa kakin mutum eh, ya samu lahiya mutum sai ka kashe abin da ya shika hamsin kuma cikin shekara yaro suna yin kiris abin da ya kai kawo kiris hudu zuwa kiris biyar kuma har yanzu shi karamin misalin kenan shine jika hamsin muna iya kashe abin da ya kai jika ɗari biyu jika ɗari uku har ma jika har miliyon tana kai haka nan to shi ya samu kaga mutane suka ba suka sayo a sayo magani shi ma cikin shekara yalla so guda muka yi shi a sayo magani da yawa a to a aje kawai damuna za ta zowa kun san waga ciwon sabran nan sai yana damuwa yan imasi kwarai da gaske sai ya tada su kiris eh to sai in a ashe maganin cikin santar ɗin ga a ce kowa wanda ya zo eh, eh, rana ta horko da za shi cikin santar duk a ɗiba cikin waɗanga magani a ba su kado amma rana ta biyu sai sun fara saye don dai kowa ya samu kaɗan da kaɗan na. kuna zancen wato taimakon da ake ba waɗannan eh, iyaye na masu yaran da ke fama da imasi da su kankansu su ma yaran to wanda bai da lahiya yana iya wata sana'a da za a yi jawo kuɗin da za a yi nema abun ga su oyan nasu ma suna da lokacin da za su kula da su kutar da wasu ayyukan hannun da za su taimaka ma waɗannan mutanen na wajen sayan magani to shi yasa muka yi lissahi muka sa fondo garanti din nan dan in ma uwa ko uba ya dauki bashin nan in yaron shi ya yi rashin lahiya dole ya zamna wajen shi a likita to amma in eh, fondo garanti din nan in mutum ya yi kawai sati biyu ko ya yi wata guda bai yi aiki ba to cikin fondo garanti din nan da ake hidda a biya bashin shi amma sai likita sun tabbata eh. sun ba da takarda a san wane ɗan wane ya zamna lokaci hakan ga cikin santin ɗinsu sun san sun tabbata ya yi rashin lahiya ne ba kawai dai ka ɗauki bashi ba dan kana son biya maka ka zo ka zamna ka ce wai na yi rashin lahiya ne ko yaro na yi rashin lahiya in ya yi rashin lahiya dole sai ka kai santar santar su ma sai sun ba takarda a tabbata sa'an nan akwai wurin kes sai mu ce kes ta hidda kuɗin nan ta biya waɗanda <clears throat> wanda ya yi rashin lahiyan nan. Hajja eh, eh, akwai wahala sosai eh, ga kula da yara da ke fama da ita wannan cuta. Wahala ai ita ta samu mu muka kilko ga santar din dan wahala mun shata yanzu ma ana cikin wahala amma wahala ta rage dan da mun samu santar to Allah kara kawo sauki wannan wahala eh, eh, malama ehina eh, Musa wani lokaci ne ke samu cewa kina dauke da wannan matsala ta sahin kashi shekara bakwai daga shekara bakwai mm, na san da ina da ita mm. tun wata shidda na mutum yake da ita mai mm-hmm. ni in fara sanin ina da ita set tangaran ito mm-hmm. yanzu ga kin girma yaya eh, mutane suka ɗauki wannan labari na cewa kina da wannan cuta ta sanyin kashi kuma ya rayuwarki take tare da sauran jama'a wallahi rayuwa ta dai ga ta nan dai wadda take tunda ina so in yi abu da yawa karatu na ma ya tsaya saboda wagga cuta ina da abokai ban iya biya su in tai ko ina inda nake so kamar yadda suke kiri na ke eh, maki kawai wannan guje guje wani ban iya yin shi tunda in na yi shi na dawo na san ina kwanta rashin lahiya zani dole ne in na kwanta nan ko na rashin lahiya abin ga wahala zani kenan sai kina taka tsantsan cikin eh, wannan zaman rayuwa ta insha Allah ina mm. hankali da abin ga rayuwa ta dai eh to ya suke su kuma suna bake haɗin kai na kitai da wannan rayuwa take ta suna bani haɗin kai mm. tunda akwai ta abikiya ta an rike ni ma ita ke zama wurina mm. wataran ta ini nan da darsai ta tai gida da sahe ta dawo haka take to ya kike ganin wannan laifi naki ne ko na ma'aifa <laughs> <laughs> ba a daga eh, Allah ne haka eh, tunda an riga Allah ne ya min wanga cuta aihuwa ta aka yi da shi kenan ban ganin laihin wani to yanzu ke kuma yanzu in ke za aure ko gize eh, ya za kina rigakafi ko ko taka tsantsan kan rigakafi zan yi tunda ina diba wanda bai da mm. aura tunda ina aure auri mai shi wahala zamu ni in wahala shi ya wahala ɗiyanmu masu wahala. ita wani lokaci kawo kuna azara lahi ga eh, gare ku kumar lafiya idan kuka ga iyayenku suna faɗi katashin neman kuɗin da za a sai muku magani ya wannan al'amari yake. La iyayenmu suna wahala tunda muna ganin muna ga takura musu muna ga wahalshe su da yafuwa ba mu san yadda suke yi suna samu ba su da wani ƙarfin na abin ga sai sun tai sun nemo bashi cikin gari ba a san suna samu sai an musu wulakanci a ba su kuɗin kakanin Allah a musani mm. kenan muna nan gaba su wahala yanzu cikin eh, eh, iyalin naku ke kaɗai ce kike da ita koko akwai wasu wani uku ne biyu kin son rasu ni na yi saura ni ce babbar su Allah ji kansu na gode eh, rahina barin dawo gari ka doctor ita wannan cuta ya ake gano ta takamaimai tana ga cikin dan adam kuma wace hanya ce ake bi a yi nazarinta a yi bincikenta kuma wannan aiki da ake yin shi kyauta ne ake ma su mara lafiya ya ne ban yake Dakwar ita waga cuta kamar na gaya muku cikin jini take kenan halitta ɗan adam ma da jini ya fara kenan tun wurin halitta ya Allah ya kadaro da wannan yaro zai zo da wannan cuta in uwayen shi biyu in kama suna ɗauke da ƙaramin cuta ko kuma eh, in dai suna ɗauke da cuta kenan tun wurin halitta yaro ne yake samun kamar ina so in gane da cewa kamar sai an yi gwaji ne eh, sai kun yi gwaji ne sannan za a tabbatar da waɗannan ma'aurata suna da wannan cuta Vala sai a watar sai a ma'aurata ba su zuwa a gwada su sai in sun samu ɗiya yanzu ɗiyan ma wataran sai in kamar wani wani illa ya samu ga jikinsu sannan ne umar sai a gwada a gani kamar yaro ne cuta ce da kamar bayan da ba ta gwadi alamunta za ku ga yaro ne da za a aihuwa yaro karami yan masassara kaɗan in yayi jini sai ya ƙare jini sai ya ƙare wannan yaro sai a yi mamaki mutum ya yi rishin jini an san da cutar sanyin ƙashi ita na kawo rashin jini kenan sai a ce a ta likita a gwada a gani in ba ita ba ce ko kuma yaro ne da za a gani gashi nan dai kullun cikin kuka yake kullun cikin kamar an san da kamar akwai wani wuri yana mishi ciwo jariri ne mai bai san me bai da bakin magana sai an shi ma ana iya a ce a je a duba a gani duka illolin wannan cuta ne mm. yaro ne da za ku yaro karami ya tashi wata wataran lahiyar shilau ya kwana sai a ga hannuwa sun kumbura swat bayan hannu ya kumbura cinanuwa sun kumbura ko kuma just dan yatsa kaɗan ya kumbura wata ran uwayen hesu tsammani kamar wurin wasa ne yannan shi ko kuma wa'ansu inda ake kai shi reno mm. wani ya ji mishi sai a yi ta jayayya a kai shi kaza a kai sai an ga abun ya ki ci gaba ya sai a kai shi likita a ce a ah, ciwon sanyin kashi na kawo wa'anga illoli sai a je a gwada a gani kenan ciwo ne da yanda babu yanda bai gwada alamun shi alamun shi ne ke sa Eh, an kai mutum likita ga wayewar kan da santar yake taimaka ma likitoci ma da ba ma nashin ba na cikin eh, nyamai da na cikin region lokaci zuwa lokaci akwai wani formation recyclage da muke yi purke umus tun da ciwo ne da kullun cikin bincike ake wurin kasashen waje wurin nasaru kenan sai in aka samu aka cikin bincike na mu ma muna yi muna waye mu sauran yan uwanmu likitoci ga yadda in kuka ga alamun kaza alamun kaza ku tuno da wannan ciwo to an gani wannan alamar sai a ce a yi takarda a ce mutum ya je a gwada jinin shi gwadin jini wannan gwadin jinin kama ba banza ne ake yin shi ba ban gane ba sai an biya kenan sai an biya kuma cutar ita kuma ga ta da tsada cutar in aka in aka tabbatar da cutar ce dawainiyarta akwai kashin kuɗi hmm. wurin gwaji ka gano cutar na gare ka sai ka biya To ina ganin dokta wanga cuta ba ta talaka bace ko? Cuta ba ta talaka bace hajiya ta gaya muku. Aka riƙe mutum ini guda in ciwo ya tsanani kana ka kashe jika hamsin imagine ga ini ka kashe jika hamsin kai kwana uku jika ɗari da talatin da hamsin plito in ya zo da wata complication tunda ciwo ne da na ce maka za ka yi ka duka da shi sai inda ka ji ka ji kira ga sarki Allah. Tunda ka ɗauko ga bangaren akan ce ita masu wannan cuta ba su da tsawon rai shin ya magana take da yake kai ne dokta. Eh, wannan zancen da ne ake da wa'inga ke cikin duhu da wannan ciwon ne ke wannan zance. Hmm. Za ku ga garahina nan. A misali ta kai shekara 20 da wani abu. shekara ta talatin ba ɗai eh, eh, ishirin da tara to ka gani kenan ita ɗaya mata ishi ta gwada ma mutane da wannan cutar zancen da ne eh, ci gaba ne an wajen bincike ne wajen mm. bincike da kula da lahiyar jikinsu sau da ƙawa mm. tunda ciwo ne da ko lahiyar kalau lokaci zuwa lokaci ana zancewa ka zo daga inda kake paske akwai masu ciwon da cikin yamai suke wa'yansu cikin jahohi suke mm. wa'yansu ƙetare suke an function da kamar inda kake cikin yamma yana iya ko lahiyar kala wata uku zuwa wata uku ka zo a zan kula da lahiyar jikinka akwai wa'yansu kama illoli da yake sa da su wannan tun da ciwo ne in ya zama chronic illolin shi ba iya hana su wato chronic kuna nufin da yadda akai akai ana samun ta akai akai mm. ciwon kana tare da shi mm. kenan yana nan ga cinka sannu sannu ciwo ne da yana iya cin yana nan ga cinka sannu sannu kuma duka gabobi na jiki yana tabawa kenan shekara eh, shak shekara zuwa shekara ko wata shida zuwa wata shida ana musu bilan duka na jikinsu a duba a gani bangaren jiki to an ga alamu wani abu ya fara samuwa a yi maza a ɗauki mataki mm, kenan na fahimci ka dokta idan mutum dai mara lafiya mai fama da ita wannan cuta ta sayan kashi idan yana kula da kansa akai akai wato ba matsala idan kuma yana bibiyar duka matakan da likitoci suka bashi na shan magani ɗaukan magani duka komi yana zo mishi a sauƙaƙe wannan ciwo in kana kula da matakinta kuma kana biya da abin da likitoci ke ce maka zan ce maka mai emasi yana iya yin rayuwar shi kamar wanga bai da emasi mm. tsawon shekarun sai in ba, ciwon zai kashe su ba mm. sai dai in lokacin da suka ɗibo ne ya kai eto eh uh, mutane kuma suna ɗan tambayar kansu shin wanda bai da ita wannan cuta yana iya auren mai cutar ko kuma mai cutar yana aure wanda bai da cutar bala dan shi ake cewa yanzu mu eh, taka tsantsankin da muke yi da wayewa kan da hajiya suke yi mm. kamar yadda take cewa sahiya Allah duka tana ana waye musu eh, masu uwaye masu rishin lahiya da masu rishin lahiya da ke zuwa wurinmu mm. to har cikin kamar lokaci zuwa lokaci shekara cikin shekara duka cikin kamar activity kinmu tare da su hajiya mm. muna yin sensibilization na wayewa kai mm. a cikin yamai ne akwai lokacin da da muka yi turne duka jiha takwas kin eh, Niger duk sai da muka yi turne ƙauyuka ƙauyuka na wayewa kai don yanzu a yanda muke so ciwo ne da yana nan ya ɗoki kamari cikin ƙasar Nijar ya yi yawa. cutar sosai. Cutar sosai. Yaya ne za a yi a samu a ciyo kanta wuri guda ne ya kamata a ciyo kan wannan cutar kama wajen matasa. Matasa kowa ya kamata yadda muke so gwamnati ya kama muna kahin ka yi aure ka kai lokacin aure ka san kama ya zama to kama kartin identity ce. Ka je ka gwada kana da ba kada. Oh. in kana da wani iri ne gare ka in karamin ne kenan tun yanzu sai a waye maka kai in karami ne in ka girma ko kuma tun ka samu masoyi ko masoyiya ifo ke ka tambayta ke wani iri ne gare ki in karami biyu ne gare ku to ba a cewa ba su auren juna me ana gaya musu hatsarin da ke da kwai cikin wannan aure in sun ji sun ɗauka abu ya yi kyau in ba su ɗauka ba za su gani wannan abu ga wanda ake cewa soya gani hana hana ganin layi ko kuma ta kan sa duhu a kasa gani kama kuma <laughs> kama yanda ka mai emasi yana iya dole ne zai aure za su rayuwar su mana don suna aure mai kama yanzu in za su aure kama yanzu muka ɗauki misali rayina hakan ga ita babban emasi gare ta ss gina lokacin da Allah ya kawo mata masoyi haka dole ne muna waye musu kai su hajiya aikin su suna waye musu kai ifoke masoyin na ya zo ya yi gwajin jini in masoyin na Allah ya gwadi Allah ya tabbatar da lahiyar shi bai da komi su kenan wannan aure tsakanin su babu matsala misalan alam ba matsala ba matsala nagode Allah ya tabbatar da haka doctor nagode Allah ya saka daliri eh, eh, madan Musa Hafsatu eh, gobe in Allah ya kai mu wato 19 ga watan Juni rana ce ta yaki da wannan cuta ta ciwon sanyi shin wani aiki ne yake jiran ko menene da ya kamata ku yi a wannan lokaci wadda kai ya ta kamata to rana 29 eh, eh, eh, ishirin ba ɗai na jibi na radimash hmm. shine rana international de lutte contre la kenan sallah masu ciwon imasi ne hmm. aikin da muke yi nan muna yi waye kai yanda na waɗa maka hmm. kuma ana ɗaukar jini ana ba da jini depistage ana depistage in wanda eh, masu son su san wani irin emasi gare su kuma aka yi depistage ina banza ake yin shi ko dala ba a bada ran nan dai ga wannan rana mm. ran nan ba a bada ko dala mm. kenan muna kira ga matasa wanda ba su yi aure ba su zo ran nan da himma su zo a ɗauka musu jini banza za a ɗauka musu jini mm. biskan waye kai kuma muna waye kai wanga waye kan nauke ga kowa ma muna son masu bada jini mutane su zo da himma masu ba da jini tunda kun san santar mu ana san jini sosai ma ana amfani da jini sosai ma kenan muna son mutane su zo su taimaka wajen ba da jini. Eh, ya kuke ganin kuma akwai wani lokaci ko da yake yanzu babu wannan eh, akwai wasu har yanzu da suke kyamar masu fama da ita wannan cuta ta eh, masu shin wani kira kuke ko sako. Eh akwai masu kyama masu Eh, ciwon imasi kama ga 'yan lakwala kanga mm. wani lakwala eh, ƙananan yara ko yara ma 'yan akwatanta musu suna gane masu ciwon imasi nan sai kaga an ware su wuri guda ko kuma sai a yi musu wani suna can can daban don saboda suna da wata wani wata wata eh, illa mm. ga jikin su haka tunda doktor ya ce muka shi ciwon imasi ba inda bai batawa mm. to ka gani kenan yara sai kaga su yi musu wani suna ko kuma sun ware su daban wannan ba mu san wannan wannan muna yi muna kira ga an sanya eh, masu mushanin lakwal ma su masu rinka kulawa da wannan na gode eh, eh, madan hima wannan rana ta 19 ga watan juni kamar rana ce ta ƙasa da kasa ta yaƙi da ita wannan cuta ta ciwon sanyi shin kungiyar taku yaya take ganin wannan rana kuma ya kuke fatan ita wannan cuta an samu an rage ta a cikin ƙasa ta yadda kuma mutane za su ƙara kare kansu da ita. To ranar da aka kai ta dai duk ƙungiyoyin duniya muna muka sa hannu muka ce a keɓe ma 'yan masu su ma rana guda don a kula. a kula da waga cuta kuma a san menene an matsalolin da uwayen yare da ɗiyanmu wacce irin matsaloli ne muke cikin su idan mm. eh, shi ne muka ce a keɓe mu wa rana kuma an yi mu ita mm. kuma so muka yi a kula da waga cuta a san wallahi akwai matsaloli da yawa mm. don kun san wadda yaran suka waɗi cuta ce in baka da kuɗi akwai koma masu kuɗi ma suna shan eh, wahala don haka nake so wani kira kuke ma hukumomin ƙasa musamman ma ma'aikatar kiwon lafiya da wannan nauyi na kula da lafiyar 'yan ƙasa kiran da muke yi musu su san dai mu muna cikin wahala kuma muna bukatar taimako mm. wani irin taimako taimakon magani kuma a sauyaƙe muna kawan maganin da muke saye suna da tsada kun shi mm. aka ce mutane eh, suna waɗansu yara suka ce sai ma an tayi neman bashi a kawo musu magani to muna son kawo wadda aka ɗauki waɗansu cuta ana yi musu wani ka cewa gratuite ana mm. ba su ana ba da su kyauta kyauta kuma a kawo magani kyauta eh, to yanzu kuna ganin wannan magungunan kula da ita wannan cuta akwai su sosai a cikin wannan ƙasa koko dai sai dai kunsa gwamnati ta kawo su akwai akwai magungunan nan mm. akwai su duk amma akwai tsada akwai tsada dan dan me adda tsada dan kun san cutar ta hiya take tana komowa mm. inda so, guda ne mutum kake yin ta cikin eh, shekara ana iya daukar ta amma mm. kun je yara sun faɗa muku yanzu wa ga yarinya yalle ta tashi kakin ta ta gida ma ta ce muku nan yana ciwo yana ciwo ta koma likita to kun san wanga iri in ba a talba mutane ba nu yanzu duk uwayen yara na masu eh, iya masu emasi na saru ka ce asusun da ya kaso siyo mm. duk sun san mabukata ne dai za a cewa dukkan su mm. mm. dukkan su in ma mutum a yadda dan minister yadda minister kadai ne in yana dadan emasi ba ba a cewa ka social amma duk dan ma'aikata ne na na, gwamnati kalko suwas abin da yake samu albashin da yake samu ta shiga cikin magani. Inda yana da ɗiya masu wannan cuta. Inda yana da ɗiya ko ɗa mm. guda ne. Shi wanga yaron da ya tashi ɗazu su hudu ne cikin abin ga uwar da ubansu duk tuna mm. da emasi. To ku ga wace irin rayuwa suke nan wahala ce sosai sai sun shiga bashi to waga ai ba rayuwa ce ba kenan yanzu wannan kungiya ta ku idan na fahimce ku kuna tashi tsaye ne domin gwamnati ta taimaka kuma wato masu hannu da shuni da kungiyoyi dai su taimaka domin a samu a rika kula da masu fama da wannan cuta shine an kuma shine a aikin mu so muka a tallafa muna a tallafa ma yara a tallafa ma uwar yara uwayen yara mm. in ana iya ɗauko muna magunguna ne a ɗauko mun magunguna don mu ma mu ji sauki cikin mu da mu da yaran mu don wallahi wahala ta yi yawa ana nan ga wahala na gode eh, madan hima eh, barin kuma gare ke eh, rahina ya kike mi kike fata a game da wannan maganin naku da ake cewa dole tsada gare shi wani kira gare ki ga hukumomin wannan kasa mu na su kula da wannan matsala ta tsadar magungunan da kuke amfani da su kiran da gare ne muna fatan magani a rangwamta mu daga maganin mu samu saukin shi da kuma prison shar jikin mm, Wato ɗaukar nauyin ku wato na ku masu wannan cuta. Eh. Ya kike ganin to wannan ɗaukar nauyin ana shi yadda ya kamata ko akwai saura saboda wani mai wani lokaci ana cin karo da Eh, abin da ake hudi a takarda da abin da ake aikatawa a karara. To, ana abin ganshi. Ana ɗaukar nauyi. Eh, tunda muna prison charge dai muna abin ganshi. Banan baya an fara bada kuma aka riƙe sun fara bada. Hmm. Prison charge kin. Ko yanzu ma muna son dai a dai taimaka muna da hmm. magunguna kamar a sauƙaƙa muna wajen magani. Hmm. Tunda yanzu ga wata kana iya yin kiristo biyu so uku. Kuma sai kantimil kana iya kashe shiga magani. jika hamsin fiye da haka nan ma kana iya abun ga tun da ni kirizi ina dai na karshe da na yi wallahi na yi haka nan da na kashe gwiwowi na ban ma iya tsayi bisan su turwa zardu matan ciwon ya tashi ina kai ina kuma babana ya gane ni ya ce min lahiya na ce mishi a lahiya lau na koma ɗaki na tai na kwanta dan dai baki son da yake eh, na huta washe na mm. bude kwarta na tai har bakin gida na tai na yi tsayi da dare mamma ta ta tashi tace lahiya na cimta a babu komi ruwa ne na tashi tace ruwa shine kika tai har bakin kwarta kika bude cimta ban nan ina son daina in ta in sha iska na koma ɗaki da ta can ta shi ina ta nishi sai ta taso ta zo ta ce min mu tai santar na cimta a yanzu yana huta ta yi ta yi mu tai na ce mata huta ya kai sai da sahi abun ban ma iya daga hannuwana kenan dole sai da aka ji sai da aka ji kuma sati na guda na yi can sati guda sahiya duka sayan kantimil sahiya duka sayan kantimil sati guda nawa kenan gaskiya ba karamin kuɗi ba ne allah ya taimaka eh, eh, eh, na mm, mm. misalin kenan wa ana iya wucewa haka nan mana na gode dokta ita wannan cuta ana iya warkewa da ita kwata-kwata. To ita cuta waga ta ciwon sanyin kasiri da ake ce ma drepanocytosis na taimako cikin jini yake. Don ka ana warkewa da cuta da wani abin ga e, da ake ce ma grafikin moil mm. kama eh, a sauya bargo mm, ko a yi dashensa dashen bargo mm. to wannan treatment kin dashen bargo shi kuma ko a garin turawan ma da ake yin shi in kuka ɗauka misali eh, masu irin wanga cutar da aka yi mashi kilgaggi ne tunda tsada gare shi tsada gare shi can ko su deja masu wurin kamar prison charge kin ɗauka ɗawainiyar ciwon su su suna da assurance maladi mm. to wannan cutar bata ma ɗoyi wannan irin wanga da shan ɓargon da kuke ake cewa asiransu maladi ba ta ɗauka shi kenan in cikin aljihunka ne za ka yin shi a misali ma ka kashe wajen miliyan da hamsin. kenan ko can ma a wurin su ma ba su iya yin shi mm. to yanzu kenan mi ta kamata rigakafi ne za a ta yi rigakafi ne kawai da shan magani hakan ga e akwai maganin da tun da shi dan emasi kullum cikin shan magani yake ko lahiya shilau akwai maganin da yake sha in akwai maganin da bai kamata ya katse ba haka na ciwo tun da ciwo ne da in zai taso baka san da zai tasowa ba yana iya taso maka kamar yadda rahina ta ce maka karhe uku na dare in ya zo iska ba akwai maganin da ke kamar za ka sha ka dan kwanta ka ji dan dama har sai ya waye ka ce ka tai likita sart kamar likitan mu kowane lokaci ka je akwai ma'aikata ciki kowane lokaci babu babu babu fashi aiki wajen akwai isassun ma'aikata akwai isassun ma'aikata kullun ne komi dare komi mm. lokaci in ka je gwamnati kuma ta sa kaya da magunguna da kaya da magunguna salman matsalar magungunan mutum ne zai sai ma kanshi mm. kayan da aka sa gwajin jinin da za a yi shi ma likita eh, na likita na bisa kan ciwon kamar in wani kriz ya tashi sai an yi bincike a ga miye ya tado shi me ke faruwa cikin jinin mutum wannan duk cikin aljihun dan malati eh, to dokta a matsayinka na likitan irin wannan cuta wani sako ne za aika ma wato mara lafiya na wannan cuta ta sahin kashi wanda zai ba su zai ba su eh, tunanin su yi makoma mai haske sakon da zai mika a masu ciwon ganin sanyin kashi kamar ciwo ne da bai karewa kenan ciwo ne da yake son a kula da mutum lokaci zuwa lokaci kenan yadda nake gaya muku suna da dosiye da ake zan kula da su randevu kai ya katse ko wani lokaci ko lahiyar kalau lokacin da aka yanke maka aka ce ka dawo ya kamata ka zo na wurin ciwo ne da yanzu in ka girma ka san me zai tado maka wani aiki ne za ka yi ciwon zai tasowa in kana yaro ma ka yi shi so guda gobe ba kuma mai wata yaro shi bai sani ba su zan taka tsantsan da abin da zai tado musu ciwon da kamar suivi kin da ake cewa suivi ya zamanto lokaci zuwa lokaci mutum ya bar ratan rendezvous kin shi in aka shi e eh. nagode nagode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan mahawara tamu ta yau wadda ta ta kan batun waɗanna wani cigaba aka samu ta fuskar ɗaukar nauyin mara lafiya masu fama da cutar ciwon sahin kashi ko kuma sikila yadda ake ce mata a wasu ƙasashe Abin da za mu rike a nan shine kamar da dokata ya ce a kula da lafiya domin an ce lafiya uwar jiki sannan fatan da ake kuma ya kamata hukumar wannan ƙasa ta mu ta Nijar su mai da hankali wajen samar da magunguna wadda suka wadata da kuma samun farashin magani ta yadda mara lafiya da uwayen wanda suke da wannan cuta za samu su saya a daidai aljihun nasu kuma muna fata mutane za su ci gaba da kawo goyon su ga mara lafiya na wannan cuta domin a ba su karfin ciya suna iya su rayuwa kamar saura na gode allah saka da alheri eh, dr ibrahim samna wanda kake a nan likita wannan cibiya ta reference wadda take kula da masu cutar sahin kashi eh, sannan na samu wato eh, madan hima fatima shugabar wannan kungiya da kuma ta suke yaƙi da wannan cuta ta sahin kasi sannan mun samu madan musa hafsatu wadda take kula da watsa labarai a game da batun wannan cuta a wannan cibiya ta drepanosis malama rahina musa uh, da ke fama da wannan cuta muna fata wannan cuta za ta karewa kwata-kwata kuma ki samu lafiya na gode allah saka da leri a bisa kan injin malam almusafa kai ka sarrafa injin na gode allah saka da leri sai ni saka na gode allah saka da leri ni malama ma'adar ke ci da ku a huta lafiya. thank you